na kogon masu barci bakwai yake asahabul kafi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanku da zuwa tashar AA Boka a yau za mu kawo muku wani maudu'i da zai taimake ku kuma zai taimaki al'umma ina kogon masu barci bakwai yake asahabul kafi amman jordan akwai wani kogo kusa da birnin ammam na ƙasar jordan wanda kuma aka fi sani da kogon masu barci bakwai wanda ke da wasu ƙananan kabururuwa kabururuwa takwas da aka rufe a ciki da kuma wani bututun samun iska da ke fitowa daga cikin kogon alkaf ko kogon masu barci bakwai yana kan hanya ne daga amam zuwa zuwa ga tekun gishiri wurin da ke ƙauyen rajif da ke ƙauyen rajif da ke da tazarar kilomita goma daga gabas da amman amma babban birnin kasar jordan yana buɗe kowace rana da karfe 8 na safe zuwa karfe 5 na yamma kuma kyauta ne shiga har yanzu akwai sauran muhawara game da ainihin inda wannan kogo yake wasu suna cewa yana cikin ƙasar turkiya inda suka hada da absin tarsus da kuma mount point ganowa da haka da haƙa-haƙa ganowa da haka-haka a cikin shekara ta 1951 wani ɗan jaridar jordan taisir dayan ya gano kogon ashabul kafi har zuwa yanzu har ya buga hoton kogon a mujallar sojojin syria tare da sanar da sashen kula da tarihi na jordan sashen ya sanya wani masanin bincike kayan tarihi na ƙasar jordan ɗin rafik aldanaji aikin bincike a cikin kogon sun sami ƙananan kabururuwa takwas a ciki babban kogon tare da ƙasusuwan mutane a cikin alkur'ani mai girma alkur'ani mai girma ya larabto mana tarihin magabata irin su ashabul kafi ba don mutane ba ne sai dai don mu fa'idantu da halin da suka shiga sannan kuma suka tsare imaninsu wannan kissa ta ashabul kafi kur'ani <coughs> ya haƙaito ta ne a lokacin da Mushi Rikan: Qurayshawa su suke son jaraba Annabi wasallam sai suka tambayi Yahudawa cewa wace irin jarabawa za su yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam akan haka ne yahuda suka faɗa mana cewa su tambaye shi akan wasu mutane da suka shiga cikin kogo da wani mutum ya zagaye duniya da ruhi. Suratul kafi tana ɗauke da bayanan Ashabul kafi wato wasu matasa su bakwai tare da karensu da suka rayu a zamanin mulkin wani azzalumin sarki da azzalumin sarki da ka suna bayan annabi isa salam kafin zuwan sa da shekara dubu biyu shekara 250 a zamanin ana bautan gumaka ƙarƙashin wannan sarki a garin Amman da ke ƙasar Jordan a yau. Sai matasan su bakwai suka ƙyamaci bautar wani Allah kuma suka yi imani da Allah sannan suka yi hijira don tsoron tsananin azabar da sarki zai yi musu idan ya kama su. Matasan sun gudu ne don tsira da imaninsu kuma suka shiga wani kogon dutse bayan shigarsu sai Allah ya sa musu barci tsawon shekara 300 ko 309 <laughs> a kirgar watan sama sannan Allah ya tashe su daga barci cikin hikimarsa. Alkur'ani Mai Girma ya ambata mana kisar kuma a da sauran littattafan Kiristanci da na tarihi amma akwai saɓani da yawa a cikin tarihin waɗannan bayan Allah kamar haka, adadinsu, ƙasarsu da kogonsu da suka ɓoye, shin kafin zuwa annabi Isa ne ko bayan zuwansa, sunayensu da sauransu da sauran wasu bayanai da yawa. Allah ya ba mu ikon binsa da kuma tserar da imaninmu amin. kar ku manta idan kuka zo wannan channel mai albarka na AA Boka ku danna subscribe sannan ku danna kararrawa za mu ci gaba da kawo muku irin wannan maudu'i a duk sai mu haɗu a bidiyon mu na gaba mun gode